Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alpha radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu haro barkanmu da wannan lokaci yau litinin 31 ga watan disamba rana ta karshe a shekarar 2018 Muhammad Lalo ne tare da Zahrau Aminu Fage muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato goma na safe kenan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Kasar Rasha ta kama wani Amurki a birnin Moscow kan zargin leƙen asiri. an shiga rana ta goma a jere da rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya amurka ba tare da alamar yiwuwar sasanta takaddamar ba ana shirin fara kidaya ƙuri'un zaben shugaban ƙasar congo wanda aka gudanar jiya lahadi bayan wani jinkiri mai tsawo kanin labaran duniya kenan rahotanni daga jihar plateau najeriya na cewa an kashe mutane shida a wasu hare-hare daban-daban a yankin karamar hukumar barikin ladi to sai dai shugabannin al'umma na wannan kiran ya kamata mu zauna a al'ummanci a nemi waye wannan abu sai a bai shi sai a hana shi da hukuma hukuma sai ta ladabtar da shi ta gwada mishi abin da ya yi ba daidai ba ne. To za ku ji ƙarin bayani sannan za ku ji abin da mutane a Najeriya ke cewa dangane da wani shiri na fara baiwa jami'an hukumar kiyaye haɗura ta road safety makamai da kuma abin da masana a fannin tsaro ke cewa. Sannan kamar kowace ranar Litinin Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan Adam. Baya ga haka muna nan da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel, amma da farko za mu fara da shan labaran duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Ƙasar Rasha ta kama wani ba'amurke a birnin Moscow kan zargin leƙen asiri a cewar gidan talabijin ɗin gwamnatin. jami'an hukumar tsaron tarayyar ta rasha sun fitar da wata takardar bayani a yau dinnan litinin mai cewa tun ranar 28 ga watan nan na disamba aka kama ba amurken mai suna paul whelan yayin da yake take-taken leƙen asiri kuma an fara binciken wannan laifin ba su bayar da ƙarin bayani ba to amma kamfanin dillancin labaran na rasha ya ce whelan zai fuskanci fursunan tsawon shekara ashirin muddin aka same shi da laifi nan take dai jami'an gwamnatin amurka ba su ce komai ba wannan kamun na faruwa ne a daidai lokacin da zarge-zargen leƙen asiri ke daɗa su kurkuta dangantaka tsakanin rasha da yammacin duniya ciki har da batun sa guba ga wani tsohon jami'in leƙen asirin rasha da ɗiyarsa a birtaniya da kuma samun wata 'yan rasha da laifin leƙen asiriya amurka yau litinin an shiga rana ta goma a jere da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya amurka kuma har yanzu babu wata alamar yiwuwar sasantawa yayin da har yanzu tattaunawa tsakanin shugaba donald trump da 'yan majalisar dokokin tarayya amurka ke ci gaba da cijewa. shugaba Trump na ci gaba da buƙatar biliyoyin daloli domin gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Tarayya Amurka na goyon bayan ƙarin kuɗi kaɗan ne saboda tsaron kan iyaka, amma sun ƙi yarda da batun gina katangar. wa'adin kasafin kuɗin rubi ɗaya na gwamnatin tarayya amurka ya cika tun ranar 22 ga watan nan na disamba jami'an fadar shugaban amurka ta white house sun zauna domin cimma matsaya amma hakan bata samu ba a ranar lahadi shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa 'yan jam'iyyar democrat sun bar gari kuma ba su damu da lafiyar da kuma harkar tsaron amurkawa ba. ana shirin kirga ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa na jamhuriyar demokradiyyar congo wanda aka gudanar ranar lahadi bayan wani jinkiri zaben da ka iya zama karon farko da ƙasar ta samu sauyin gwamnati cikin lumana bayan kimanin shekaru 60 da samun 'yanci an fuskanci rashin tsari a rumfunan zaɓe da dama ciki har da ɓacewar rijistar masu zaɓe da kuma lalacewar na'urorin zaɓe wanda ya sa aka kai haddare ana gudanar da zaɓen, don haka ala tilas jami'an zaɓen suka yi amfani da cocilan wajen gudanar da zaɓen. wata tawagar masu sa ido kan zaɓe wadda cocin katolika ta kafa ta ce ta samu rahotanni 544 na lalacewar na'urorin zaɓe. A ranar Lahadi an samu tashe-tashen hankula wanda ya yi sanadin mutuwar mutane hudu a kudu maso gabashin Kibbu, ciki har da ɗan sanda da wani ma'aikacin zaɓe waɗanda ake zargi da yin magudin zaɓe. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an zaɓe a ƙasar Bangladesh a yau Litinin dinnan sun ce wata gamayyar jam'iyyu wadda Prime Minister Sheikh Hasina take jagoranta ta yi gagarumar nasara a zaben da aka gudanar wadda za ta tabbatar mata da wa'adi na uku a jere. A yayin da kuma wasu masu ƙalubalantarta ke yin watsi da sakamakon zaben. gamayya da jam'iyyar awami ke jagoranta ta ci kujera 288 daga cikin jimillar kujeru 300 wata haɗakar 'yan adawa wadda kamal hussein yake jagoranta ta lashe kujeru aƙalla guda shida a cewar hukumar zaɓe hussein ya kira zaɓen na ranar lahadi almara kuma ya ƙalubalanci sakamakon hussein ya yi kira da a sake karɓan zaɓe a ƙarƙashin hukumar 'yan ba na. Mutane biyu sun mutu bayan wani bom ya fashe a ƙofar shiga wani babban shago a kudancin ƙasar Philippines. A yau Litinin ɗinnan ne mutane fiye da 24 suka samu raunuka a wannan harin da ya faru. daga bisani 'yan sanda sun bankaɗo bom na biyu wanda bai tashi ba a wani sashen wannan babban shago babu wani ko wata kungiya da suka ɗauki alhakin wannan harin. Kudancin Philippines ya kasance yana fama da ire-iren waɗannan tashe-tashen hankula a shekaru masu yawa daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda, wanda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane. Shugaban ƙasar Rodrigo Butete ya saka akasarin yankin a ƙarƙashin mulkin soja. bayan sun karbe birnin marawi na tsawon watanni a cikin shekarar tsohon kwamandan sojojin amurka stanley mcchrystal ya caccaki shugaban amurka donald trump inda ya kira shi da mara gaskiya kuma mara da'a tsohon kwamandan sojojin a afghanistan ya faɗa wa gidan talabijin na abc a wani shiri mai suna labaran wannan mako this week news show a turance cewa ba na tunanin shugaban Amurka Donald Trump yana faɗan gaskiya game da sanarwar da shugaban Trump ya yi na cewa zai janye sojojin Amurka daga Afghanistan. zahrawu Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC. farko za mu fara daga jihar plateau najeriya ne inda rahotanni ke cewa an kashe wasu mutane shida a wasu hare-hare a yankin karamar hukumar barikin ladi kamar yadda za ku ji a wani rahoto da wakilin murya amurka zainab babaji ta aiko mana daga jos bayanai na nuni da cewa harin da aka kai kan wasu matafiya da suke dawowa daga jos wurin bikin kirsimati ya yi sanadin mutuwar mutane hudu a ƙauyen din yayin da 'yan bindigar suka hallaka mutane biyu da asibahin yau a ƙauyen doron Mr. Dauda Rengpam ya mun ƙarin haske kan al'amarin. Jiya da yamma shine ne mutanen nan suka abuma mutanen da suke a boda na barkin ladi da mangu local government tsakanin kaduna da garan to suka sami su wasu gidajen da dama can ba mutane sosai a da wurin ba fulani sun riga sun kore su da dadewa da suka zo musu lokaci-lokaci da wannan karon ma sun zo da yamma din shine sai suka zo wannan gida na karshe kenan ta wurin sai suka kashe mutum biyu To amma yanzu wani yanayi ake ciki a wurin? Eh dama in ya faru haka da mutane sukan wasa yayi. mutane suka wato su ne mafaka to a yanzu dai gashi ana dan ana da haka nan dai A wani lamari na daban kuma wasu da ba a tantance ko su wane ne ba sun kai hari gidan tsohon sakataren kungiyar Miyatti Allah na karamar hukumar Barikin Ladi Alhaji Nura Muhammad shine shugaban kungiyar Miyatti Allah a jihar Filato. To abubuwan da suke faruwa dai a barikin ladi abubuwa ne na daga hankali. Jiya a cikin dare wajen karfe daya na dare aka zo cikin garin barikin ladi. Daraktan kungiya na jiha da kuma coordinator na kungiya na jiha duka suna barikin Ladi aka zo aka kawo musu hari aka kona musu motoci bayan wannan kuma yanzu inda muke magana da ke yanzu ina barikin Ladi. kuma abin da yake faruwa a ƙauyen john birane sun taso sun haro fulani da bindigogi manya-manya sai harbe-harbe sun kona gidaje sun kai biyar da sabbe so da sun zo sun mai da su baya ya kamata kowa ya yi haƙuri a zauna idan akwai wani damuwa a zo a faɗe shi sai mu zauna sai mu ga yaya za mu gyara. To akwai waɗansu kashe-kashen da aka yi daga shekaran jiya zuwa jiya wayanda su ma suna ce al'umman Fulani ne suka kai musu wannan harin. Gaskiya ina da labarin kashe-kashe wajen kashi uku da aka yi daban-daban amma suwaye suka yi ba a san su waye ba. ya kamata mu zauna a al'ummanci a nemi waye wannan abu sai a ɗauko shi sai a hana shi da hukuma hukuma sai ta ladabtar da shi ta gwada mishi abin da ya yi ba daidai ba ne. a halin da ake ciki kuwa rundunar 'yan sandan jihar plateau a wata sanarwa da ta aike wa manema labarai ta ce da misalin karfe shida da kwata na safiyar talatin ga watan sha biyu na shekara ta dubu da ɗari tara da goma sha takwas ne ta samu kira daga basaraken gargajiya na indin gom samson bitrus cewa wasu 'yan bindiga sun tare wata mota kirar pijo a ƙauyen nadin sanarwar ta ce da samun kirar jami'an 'yan sandan suka garzaya wurin suka tarar da mutane uku kwance ba sa motsi nan da nan suka kai su babban asibitin garin barikin ladi inda likita ya tabbatar sun mutu yayin da mutum guda daga cikin ukun da 'yan bindigan suka jikkata ya cika a asibitin sauran biyun kuma suna kwance ana musu jinya. Na kira lambar kakakin rundunar 'yan sandan jihar plato tiopef Tena wanda ya shaida mun cewa yana cikin mitin in ya kammala zai kira ni. To sai dai har lokacin da na haɗa wannan rahoto bai kira ni ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Al'umma ta zama lafiya shine ci gaban To a gaida Zainab Babaji a Najeriya har ila yau jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakin su. Tun bayan da hukumar da ke kiyaye aukuwar haɗura ta bayyana cewa gwamnati ta amince ma jami'anta su fara ɗaukar makamai na bindigogi kamar yadda wani babban ta Sini Kwabe ya tabbatar. Sai dai yayin da wasu 'yan Najeriya ke san barka da wannan mataki wasu kuwa akasin hakan suke nunawa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na wakilin sashen Ingilishi na murya Amurka Timothy Obiezu wanda muryan Dauda ta fassara mana. ƙasar da ke fitowa daga wuraren da ake samun cunkoson ababen hawa musamman da safa a Abuja babban birnin Najeriya ba bakon abu bane ga mazauna birnin. A nan jami'an hukumar da ke kare aukuwa haɗura na road safety ne ke daidaita akalar zirga-zirgar ababen hawa. sai dai aikin na jami'an wannan hukumar zai ɗauki wani salo nan ba da jimawa ba domin a cewar kwabe gwamnati ta amince masa su fara rike bindigogi. gwamnatin tarayya ta amince mana mutuni jami'anmu sun yi horo kan yadda za su rika sarrafa makaman na samu damar kasancewa ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da wannan horo shekaru biyu da suka gabata Akalla shekaru talatin jami'an wannan hukumar suka kwashe suna gudanar da ayyukansu ba tare da rike makamai ba. Amma kwabe ya ƙara da cewa jami'an nasu sun samu ƙwarewa daga horon da aka yi masu. bayanai dai sun yi nuni da cewa yawaitar hare-haren da 'yan fashi da sauran direbobi masu ganganci ke kaiwa akan jami'an na road safety ya sa gwamnati ta ɗauki wannan mataki. Akalla jami'an hukumar Road Safety saba'in suka rasa rayukansu a bakin aiki a shekarar da ta gabata. Sanadiyar afka masa da 'yan fashi suka yi ko kuma direbobi masu buge su su tsere. sai dai duk da haka wasu 'yan najeriyar sun ce a yi hattara wajen baiwa jami'an na road safety makamai moses ndawo direban tasi ne for that to have a gun is a suicide mission bai wa jami'an na hukumar kiyaye haɗura makamai ganganci ne saboda ni ban ga dalili ba a da ai ba sa rike bindiga kuma suna ayyukansu zaran ka ba su bindiga babu wanda ya isa ya ja da su kana tankawa za su harbe ka babu dai takamaiman lokacin da aka tsara da jami'an na hukumar ta kiyaye aukuwa haɗura za su fara amfani da makaman amma dai 'yan najeriya sun zira ido su ga yadda lamarin zai kaya kowa da ta kare da ta yawa tara mai yawa shi an gaida maryam dauda da fassarar rahoton timothy obizu To dangane da wannan shiri na fara baiwa jami'an hukumar kiyaye haɗura ta road safety makamai na nemi jin ta bakin masana a fannin tsaro irin su Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya domin jin yadda suke kallon wannan lamari. e to Alhaji muhammad ni a gani na gaskiya a tsari misali na tsaro hakan yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda idan ka duba kasashe da suka ci gaba kamar irin inda kuke rayuwa can misali eh, America european united kingdom da sauran dai kasashe wanda suka ci gaba za ka ga masu gadi ma masu gadi wanda muke cewa ordinary security guard hmm. suna rike bindigogi a guraren gadin su saboda ah, ba za ka iya kare wani ba tare da kai ka kare kanka ba kafin har ya kare lafiyar wani to abin da nake gani anan shi ne su rosarci duk da ba misali gadi suke a gidan gidajen mutane ko kuma kamfanoni ko kuma ofisoshin gwamnati ko makamantan haka ba suna fuskantar kalubale masu yawan gaske wadda aikinsa yana da matukan muhimmanci idan da mun fahimci yadda yanayin aikin yake saboda suna kare rayukan mutane ne su ma da lafiyarsu saboda har da allah idan da a ce ba rassarci din to saboda ganganci irin namu kai a matsayinka na mutum mai hankali lafiyar ka ce amma ba za ka lura da ita ba har sai an matsa ma ta zama doka an ce sai ka yi kafin ka yi to sai ga shi mu dole sai an samu to a garin wannan enforcing kamar a samu dole sai mun yi sai ka ga wani saboda ya ga ai wannan ma bai da ma bindiga saboda haka kawai sai ka ga ya haushi da fada da zagi wani har da duka mari da sauransu. Wasu na ganin kamar ba su makamai irin su bindiga din kamar zai sa su rika wasu ayyuka kamar na ganganci haka tunda kaga ko a tsakanin 'yan sanda ma ko sojoji akan samu irin wannan lamari da zaka ga mutum ya amfani da shi wannan makami ba bisa ka'ida ba ya kake kallon wannan fargaba da mutane ke nunawa a'a gaskiya kar mutane su ji tsoro idan dai har misali har aka ce sojoji da 'yan sanda dama suna yi to shi kenan sai wani mataki aka dauka idan suka yi ko kuma wani matakin ake dauka idan dan sanda ya irin wannan gangancin da aka ci yana yi ko kuma an soja ya irin wannan gangancin da aka ci yana yi don ni sai in ce kamar dai aka ce zan ce don na san gaskiya kamar sojoji suna ga discipline da control to kamar wani kira za ka yi a ƙarshe ga su jami'an na kiyaye haɗura na safety idan aka fara ba su waɗannan makamai to kiran zan musu shine tun daga shi sun ji abubuwan da mutane suke faɗa cewar tsoron su shine kar su yi musu ganganci su yi ta harbi na bindiga daɗi ko makamancin haka to su kiyaye da wannan shine kawai kiran da zan yi musu kuma na san insha Allah ma dama za su kiyaye tun da wanda za su koyar da su mutane ne wanda dama suna da wannan fayarin diskilin din insha Allah. Kaftin Abdullahi Adamu Bako Jimeri ta yake na tattaunawar da muka yi da shi kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na Amurka a nan birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe goma na safe ne da minti sha tara. Nan gaba kaɗan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan ga shirin ilimi. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin. Assalamu alaikum, barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ji kaɗan daga cikin wasu shawarwari da masana suka bada a shirye-shiryenmu da suka gabata wanda suke ganin cewar hanya ɗaya tilo ce ta gyaran ilimi ba kawai a Najeriya ba har ma da sauran ƙasashen Afirka. Alhaji Muhammad Abubakar tsohon babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta Najeriya da ya ziyarci shirin namu a baya ga abin da yake cewa. da arewa da muka watsa da abin malam maina muka watsa da abin da an ci gaba da wannan irin replication na abin da yanzu ke ya kasa yanzu akwai son Arabic or oh, you don't need to call it Arabic or anything yi makarantun amma a tabbatar cewa da integrated ga western da kuma namu uh, Islamic education it will work amma sai waɗannan jihohin a arewa mun haɗu yaran da suke on the street za ka ga babu kuma ya zama doka ce abin da kifa ta keke because we on phone idan dai arewa ba za su haɗu gaba ɗaya ba su haɗa kai gaba ɗaya gwamnonin arewa su su ce a yi wannan tsangaya din da purpose na cewa babu yaron da zai bar locality din shi ya taho birni wai tafiya gabas karatu a'a a yau da kake ka zauna a nan nan nan ga manta organization ta taimaka a kawo makarantun nan a rika karatun dare na na ciyawa duk a yi amma a yi integrating din wasan yadda ko da waɗannan abu da ake cewa 3R reading writing da arithmetic shi ake cewa 3R ko su ake yi it will benefit da an daina wannan bara. Duk dai a cikin wannan shekara da ke karewa a yau, shi ma Sagir Hamisu wanda yake tsohon shugaban ma'aikata a birnin tarayya ya taɓa ba da shawara kamar haka. Ba mu da malamai, ba kuma yadda za ka ba da ilimi ingantacce idan ba malami. Ina makarantunmu na horar da malamai, ya aka yi aka bari suka taɓarɓare. To, na farko kamin wata dokan ta ɓaci ta aiki, to sai an koma wajen horon malamai horon malamai kuma ba zai yiwu ba sai ana da makarantun da za su horar da malaman an kuma sa musu kayan aiki da duk abin da zai sa malami ya ji daɗin zama a horar da shi kamin shi ma ya je horar da wani na biyu iyaye su ma sai sun tabbatar da cewa suna da alhaki a kansu su tabbatar da cewa 'yansu sun samu ilimin zamani na uku gwamnati kuma ta tabbatar da cewa ilimi ba karamin abu ba ne yana bukatan kuɗi. Shi kuwa sanata Yahaya Abdullahi mai wakiltar jama'ar jihar Kebbi ta gabas cewa ya yi akwai jan aiki a gaban gwamnatoci da al'umma. Ilimi a gaba gaba ba a gyaruwa daga nan sai ka koma daga can. Kuma har yanzu abun bai lalace ba. Don ga kamar mu da muna da 'ya'ya ni tun lokacin da aka fara ni na hana yara na ko guda ba wanda ya taba zuwa makarantar eh, waje dukkan su nan suka yi makarantar su kuma ba wanda ta faɗuwa waye kuma suna zuwa kuma su ci su ta university su tashi with good grades the same universities din da ake yi why because suna da foundation ka gani saboda ka in an zo daga foundation ake farawa in yaro suka zo suka sai a duba indication din nan tun daga inda ya taso ya zo har jami'a amma da ka zo ka ce zaka zo ka zauna a gyara a canji ba ka kuɗin da zaka samu ilimi in baka gyara shi baka ce za tasiri ba za su yi ba su ma wasu al'ummar makiyaya a kudancin Najeriya sun nuna damuwarsu dangane da halin ko in kula da mahukunta ke nuna musu wajen ganin an inganta ilimin 'ya'yan makiyaya. Wato mu yi ƙoƙari a kan wannan samun ilimi, mu yi hadda wani temporary na inda za a koyar da yara kuma gwamnati bata zo ba. A nan wajen kenan? A nan wajen. A tsaya mana ma mu tsaya a taimake mu ma babu mu mun kashe kuɗin mu mu yi domin su zo ba mu gani ba to saboda haka bukun kaga biri ya gudu daga daji ya shiga gari to abun da biyo shi a daji fa yana da wahala to shine mu iyaye mu ba su karantar da mu ai mu ya kamata mu tsaya mu karantar da yaran mu kar a zo mu ba ilimi yaran mu ba ilimi kuma ga abubuwan da ya canja to shine mu ma muna so mu tsaya a kan yaran mu su samu ilimi kuma gwamnati ya taimake mu ya tsaya a kan abun amma a zo ashe yaran fulani ga su birkiti a daji ba ilimi ba komai hai wasa to ina amfani shi to shine mu ma muna tsoro kar yaran mu su zama yanda muka zama sai kiwo kawai ba ilimi a dinga shushe mu to shine muke nema akan yaran mu mu ma mu tsaya tunda mu ba mu sani mun san wannan ilimi amfani a gare mutane to tunda mu ba ilimi ya kamata mu mu tsaya yaran mu su yi ilimi kuma a yi da mu babban abin la'akari da shi anan nan shine wani irin hali mahukunta ke nunawa bayan shawarwarin masana yanzu dai lokaci yayi da ya kamata jama'a su yi ma kansu karatun tanatsu musamman wajen kada ƙuri'unsu a zaɓe mai zuwa. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a cikin wannan shekarar ta 2018. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da suka taimaka a ɗaukacin wannan shekarar musamman Madina Dauda, Nasiru Adamu El Hikaya. Hassan Maina Kaina da kuma Sule Mummuni Barma wajen haɗa mana rahotanni a ɗaukacin wannan shekara. Wannan shi ne mu na ƙarshe a wannan shekarar ta 2018 tare da fatar Allah ya ba mu ikon shiga sabuwar shekara ta 2019. Yanzu a madadin wadda ta ba da umarni ta kuma haɗa mana shirin Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ta da fatan alkhairi ga wannan sabuwar shekara mai zuwa. A maza da mata don wazan To, a gaida kai Yusuf Aliyu Harande yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga ɗalibi a jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto wato relwano sa'idu inda ya ce salam voa hausa hakika samun wani rahoto da aka yi mai nuna cewa najeriya ita ce ta biyu a kasashen duniya masu yawan mutane da suka kamu da kwayar cutar mai karya garkuwar jiki ta hiv wadda kan haddasa aids bayan kasar afirka ta kudu hakan wani abin takaici ne da allah wadai daga ƙarshe muke addu'a da fatan allah ya kare mu da fadawa a cikin irin wa'annan masifin amin summa amin sai kuma sako daga usaina alhaji umar forever gashuwa inda ita kuma ta ce sanarwa da rufe hanyar maiduguri da ke haɗewa da baga da rundunar sojin najeriya ta yi saboda dalilin tsaro ya yi daidai muna taya su addu'ar samun nasara ga kuma sako daga bashir kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji a jihar Kebbi inda shi kuma ya ce gaskiya matakin da shugaba Najeriya Muhammadu Buhari ke shirin dauka na kafa wata cibiya domin tunawa da tsohon shugaban farar hula na farko a kasar wato marigayi Alhaji Shehu Shagari tabbas hakan ya yi daidai ya Allah ka ji kamar gaya alhashi shehu shagari kuma ya ba 'yan uwansa da iyalansa haƙurin rashinsa kuma Allah ka sa aljanna fiddausi ita ce makomarsa idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani to amin sai kuma saƙonmu na ƙarshe da ya fito daga abbas baffa inda shi kuma ya ce salamu alaikum muryar amurka hakika mu al'ummar karamar hukumar kirfi mun gamsu da salon mulkin shugaban riko na karamar hukumar kirfi bisa namijin kokarin da yake yi akan talakawansa ko da yaushe ne ya sa na yi amfani da wannan kafar taku domin na yaba masa ku tashi lafiya to mun gode ta sakonninku a ci gaba da tura mana sakonni a gaida hadiza kyari yanzu ga labarai a takaice Kasar Rasha ta kama wani ba'amurke a birnin Moscow kan zargin leƙen asiri a cewar gidan talabijin ɗin gwamnatin. A yau Litinin an shiga rana ta goma a jere da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka, kuma har yanzu babu wata alamar yiwuwar sasantawa yayin da har yanzu tattaunawa tsakanin shugaba Donald Trump da 'yan majalisar dokokin tarayya Amurka ke ci gaba da cijewa. ana shirin kirga ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa na jamhuriyar demokradiyyar congo wanda aka gudanar ranar lahadi bayan wani jinkiri zaben da ka iya zama karan farko da ƙasar za ta samu sauyin gwamnati cikin lumana bayan kimanin shekaru 60 da samun 'yancin kai. jami'an zaɓe a ƙasar bangladesh yau litinin sun ce wata gamayyar jam'iyyu wadda prime minister sheikh hasina ke jagoranta ta yi gagarumar nasara a zaben da aka gudanar to masu haro da aka makawo kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma idan allah ya kama an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu zo muku da wani sabon shirin idan allah ya da yanzu a madadin zahara'u aminu fage wacce ta taya ni gabatar da shirin sai julius gresham da ta hada shirin baki dinsa da kuma injiniyanmu nelson lopez mahmud lalu ke cewa kuni lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kada ku nisa ga shirin yau da gobe.